a saurara a saurara da Allah a yi haƙuri bismillahirrahmanirrahim inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah usman me ne kan wannan irin lasfika ne wannan kan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 wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fi nar amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna godewa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya tara mu a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyatti da ke nan cikin fadar jihar Gombe a nan kan titin mai tama Yusuf Sile a kuma nan anguwar Bolari a tare da gayyata na manya-manyan malamanmu da suka samu halartar wannan gari kuma wannan guri a na farko shine malam ahmad tijjani yusuf guruntum daga ainihin wato garin bauchi na biyu shine malam abubakar muktar yola daga ainihin wato garin adamawa jihar yola a jihar adamawa wanda wannan gayyata ta samo asali ne sakamakon aure da ɗaya daga cikin 'yan uwa wanda muke tare da su a wannan gari shine alhaji adamu fi'e babban hadimi na sanatan gwamba ta tsakiya alhaji muhammadu danjuma goje wanda ya aurar da yarsa mai suna malama jamila kuma a wannan dalili ya sa ya roƙi shi malam abakar muktar yola akan ya yi wa shi malam ahmad tijjani yusuf guruntun magana cewa yana buƙatar halattarsa domin gabatar da wannan walima cikin iyawar Allah Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama domin zuwa ya zo ya gabatar da wannan karatu kuma Allah da ikonsa shi malam ya amsa kuma yanzu haka muna tare da shi ɗazu da yamma ya gabatar wa ita amarya walima tare da shi da malam abbakar Muftar yola a can gidan shi adamu fi'e a can anguwar fantami malam kuri sannan kuma yanzu zai gabatar da ainihin wato karatu ba mu da masaniya akan taken laccar da malam zai yi kamar yadda aka sani ba mu cika ba da topic na cewa ga abin da za a yi na karatu ba mukan bar malami musamman wanda mun yarda da shi cewa ya san halin da al'umma take ciki kuma ya san abin da in ya karanta musu zai amfanar da su to ba mu cika ba da topic ba mukan ba da dama ya karantar da mu abin da ya ga ya dace da mu da kuma al'ummar mu muna addu'a Allah ya datar da shi kafin malam ya zo zan so malam Zaharuddin Alaramma ya zo ya gabatar da wasu ayoyi domin al'umma ta nutsu ta ɗan samu shiga ta yi ta yinta kafin malam ya fara karatu saboda wannan zai taimaka mana wajen mu samu gurin ya ɗan yi shiru insha Allah malam zaharadin bismillah ko da ayoyi guda goma insha Allah Bismillah.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 قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا أنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين الله أكبر to a insha Allahu ta'ala waɗannan ayoyi kenan da muka ji daga bakin alaran mamalan zaharaddin domin gabatar ko shimfiɗi na gabatar da wannan lacca muna addu'a Allah ya saka wa malam da alheri kamar yadda na gabatar da farko muna tare da malamanmu guda biyu malam ahmad tijjani yusuf guruntum da kuma ainihin wato malam abubakar muhtar yola kuma yanzu wanda zai gabatar da karatu ɗin shine a malam abu abinnan malam ahmad tijjani yusuf guruntum bayan ya gabatar sannan malam abubakar muktar yola zai biyo da ainihin wato ta Aliki kar a manta dai wannan karatu munasabarsa kamar yadda na faɗa shine aure da alhaji adamu fi'e ya aurar da yarsa a yau ga abubakar allajiyal ɗan gidan alhaji allajiyal abdullahi ne ko abubakar abubakar ne Abubakar ne na to abbakar ne ya aure ta kuwa abdullahi to <laughs> an gama tun da mai takara zai na nan <laughs> insha Allah so mala abdullahi allajiyal shine ya aure ta muna addu'a Allah ya sa albarka da alheri a cikin wannan aure saboda eh amma shi ma akwai hauran shi ma kansa bakar din har ilo amma dai shi abdullahi shine ya aure yar gidan shi alhaji adamu fi'e muna addu'a allah ya sa albarka so saboda haka a malam ahmad tijjani yusuf guruntum zai gabatar da karatu a halin yanzu insha allahu ta'ala sannan daga baya sai malam Abubakar muftar yola sai ya biyo baya insha allah malam ahmad tijjani a falyatafaddali sheikh masruran mashkuran ma'duran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 ya nuna mana wannan lokaci a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin miyatti a nan cikin garin gombe munasaba kamar yadda malam albani ya ambata aure na ɗaya daga cikin 'yan uwa malam abdullahi muna roƙon allah ya sanya albarka a cikin wannan aure allah ya sa zaɓin allah ne allah ya haɗa fiskokinsu cikin alkhairi kafin na ambata abin da nake ɗauke da shi akwai kalmomi guda biyu ko uku da nake so na ambata mana game da abin da ya shafi muhimmancin aure mun yi wa mata nasiha akan aure da kuma muhimmancinsa da kuma muhimmancin kula da aure da yadda mace za ta kula da mijinta domin ta samu aljanna to akwai bukatar mai tsokaci a nan game da abin da ya shafi auren darajarsa da muhimmancinsa abu na farko yana daga cikin abin da ke nuna darajar da aure ke da shi kawai a ce allah subhanahu wa ta'ala shi ya yi umarni a yi aure ya nuna aure yana da kima yana da daraja ya ishi aure daraja da kima a ce manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya yi umarni a yi aure Allah a cikin alkur'ani yake cewa وإن كفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم الله ما ɗaukakin sarki ya ce wa in kiftum Allah tuksitu fil yatama idan kuna tsoron ba za ku yi adalci wa marayu ba domin a jahiliya idan wani ya zo rasuwa sai ya yi wasiya da 'ya'yansa ma wani wadda zai kula da su ko zai rike su ko zai shiga cikin al'amarinsu to lokacin da uban ya rasu shi wadda aka bar ma wasiyan idan ya ga uban ya mutu ya bar dukiya ma 'ya'yansa marayu to sai ya yi ta ƙoƙari da dabarbarun yadda zai aure marainiyan domin ya yi babakere akan dukiyarta sai ta rasa hakkokinta sai ta rasa kula dama ba ƙaunarta ko sonta yasa ya aure ta ba ya aure ta ne domin ya hau kan dukiyarta Allah sai ce wa in kiftum Allah tukusitu fil yatama idan har kuna jin ba za ku yi wa marayu adalci ba idan kun aure su to ku fita waje fanki huma qabala kun minan nisa Allah ce ku aure abin da ya kwanta muku a rai ya muku daɗi Allah ya ce na mata fankihu ma ba balakun minan nisa Allah ya ce ku auri matan da suka kwanta muku a rai mathna Allah ya ce ku auri bibbiyu wa thulatha Allah ya ce ku auri uku uku wa ruba Allah ya ce ku auri hurhudu abinda Allah ya ce a aura zai zam babu alkhairi cikinsa kuma da aka zo fara shi aka fara da bibbiyu uku uku hurhudu akwai garabasa a cikinsa ko babu akwai ya ishi aure kima ya ishi aure daraja cewa ubangiji ya yi umarni ma bayi cewa su yi aure Allah ya ce ku aure bibbiyu ku aure uku uku ku aure huru hurhudu Allah ya ce idan kuna tsoron ba za ku yi adalci ba wa mata biyu ko uku ko hudu Allah ya ce to ku tsaya akan daya amma dai ayi aure ayi aure aya ta biyu da ma ya karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ankihul ayama minkum ku aurar da waɗanda ba su da aure daga cikinku wa an wal ayama minkum in mata da suka kai aure a cikinku Allah ya ce ku aurar da su wa anki wal ayama minkum zawarawa da suke tsakaninku Allah ya ce ku aurar da su wa anki wal ayama minkum gauraye mazaje Allah ya ce su ma ku aurar da su salihi na min ibadikum wa ima'ikum Allah ya ce da nagartattun bayi maza da mata daga cikin bayinku wa salihina min ibadikum da munagartattu salihai daga cikin bayinku maza wa ima'ikum da kuma kuyanginku Allah ya ce idan sun kai aure kuka lura da nagartarsu Allah ya ce ku aurar da su jama'a kuna ji? wa ankihul ayama minkum Allah ce ku aurar da waɗanda ba su da aure daga cikin ku wurare da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi maganan akan aure aure aure ayi aure ba don komai ba sai dan policy da Allah subhanahu wa ta'ala ya dora rayuwar yan adam na gudanan duniya ya dora shi ne akan tsari na auratayya jama'a muna fahimta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ya ma'ashar shabab man istata'a minkumul ta falyatazawwaj annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ku taron matasa man istata'a minkumul ba'ata duk wanda yake da karfin daukan dawainiyan matarsa man istata'a minkumul ta wadda zai iya rike matar ya ba ta abinci man istata'a minkumul ta zai iya mata sutura man istata'a minkumul ta wadda zai iya ba ta wajen zama man istata'a minkumul ta wadda zai iya daukan dawainiyanta annabi ya ce fal ya tazawwaj annabi ya ce je yi aure fa innahu a lil basar annabi ya ce saboda aure shine mafi rintse idon mutum daga alfasha wa ahsanu lil farj sannan shine mafi katange al'auran mutum daga fadawa zina wa man lam yastati annabi ya ce wanda ba shi da iko na iya ɗaukan ɗawainiyan matar da zai aura fa alaihi bisawm annabi ya ce na hore shi da azumi fa hu lahu wija annabi ya ce azumin zai zama garkuwa gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayi matasa ya musu wannan umurni zuwa ga aure a ce kuma babu wani abu na alkhairi a cikinsa zai yiwu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba ya ishi aure kima a ce Allah subhanahu wata'ala yayi umurni ayi aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yake da ƙarfi da iko na wadda zai iya ɗaukan ɗawainiyan matarsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yayi aure yayi aure kamar yadda muka ambata shi aure ɗaya daga cikin manufofin da ya sa Allah ya shar'anta shi shine domin rayar da duniya da ci gabanta domin a samu cikakkiyar 'yanci na ta Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya ce wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya sanya muku matanku abokan zamanku da za ku zauna da su Allah ce daga jinsinku wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada Allah sai ya sanya muku ƴaƴa da jikoki daga waɗannan matan wato hanyar rayar da duniya a ci gaba da hayayyafa ana ci gaba da gudanar da rayuwa da addini ta hanyar aure ne idan ba ɓangaren mallakar dama ba da Allah ya halatta duk wadda zai zo bayan ƙasa ta hanyar aure Allah yake so ya zo jama'a mun fahimta wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah ya sanya muku matanku daga jinsinku ba a ce ku je ku nemi dabbobi ko aljanu su zamsu ne matanku ba jinsinku sai ya zamsu ne abokan zamanku su ma mata jinsinsu su ne mazajensu wa ja'ala lakum min azwajikum Allah sai ya sanya muku ta hanyar waɗannan matankun banina wa hafada ta nan ake samun ‘ya'ya da jikoki yana daga cikin ni'imomi da Allah ya ambata a ƙor'ani ‘ya'ya ni'ima ce da ya zo ambata ni'imomin da ya ma walid bin mugira ya ce wa bani na shahuda wa hafada da jikoki duka wani ɓangare ne da rayuwa take zuwa da shi na ni'imomi da ta hanyar aure kawai waɗannan abubuwan suke samuwa Allah sai ce afa bil batili yu'minuna to yanzu da barna bata ƙarya za su ba da gaskiya wa bi ni'matillahi hum yakfurun sannan da ni'imomin Allah za su kafirce jama'a mun fahimta idan ka samu dama ka samu dama na yi aure yi aure idan ka samu dama ka ƙara ka ƙara in za ka iya ɗaukar nauyin matarka da iyalanka ka yi mata hudu akwai cikakkiyar falala da kuma albarka jama'a mun fahimta Abin da ake bukata ba'a shine ikon ɗaukan ɗawainiyan ita matar shi yasa a musulunci inda za a samu wani gashi ba shi da halin da zai dunkula kuɗi ya yi aure amma an san in an mai auren yana da hanyar samun dubu ɗaya da ɗari biyar dubu biyu dubu uku da zai kawo cefane ya halatta a taimake shi ya yi aurensa wa an kihul ayama minkum da muka karanta in gwamnati ta ce za ta aurar da gauraye ta yi aikin alkhairi wa an kihul ayama minkum masu hali da wadata su taimaka a auras da waɗanda ba su da aure sun yi aikin alkhairi Allah ne ya umarni a aurar da gaurayen cikin al'umma jama'a mun fahimta yana daga cikin albarka da alkhairi na aure a tsakanin al'umma shine shi aure ɗaya daga cikin abin da yake kawo ma al'umma shine natsuwa natsuwa natsuwa matsalar da muka samu shine mun ƙi mu yi auratayya bisa tsarin da Allah ya tsara mana mun ƙi mu yi zaman aure na addini wannan sai ya sa muka rasa moro-moro da yawa na abin da Allah ya ajiye a cikin zamantakewan auratayya

azwajan yana daga cikin ayoyin Allah da ke bayyanar da kadaitar Allah da cancantar Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya yana daga cikin abin da ke nuna Allah Allah ne an khalaqa lakum min anfusikum azwaja ya halitta muku matanku daga jinsinku ka kalli mace ka kalli zamantakewan auratayya da abin da ke gudana a cikin zamantakewan auratayya akwai ayoyi ko ba ayoyi a ciki akwai ayoyi Allah ya ce litaskunu ilaiha domin ku samu natsuwa zuwa gare su wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah sai ya sanya soyayya da ƙauna da kuma jin kai da tausayawa a tsakaninku inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun Allah ya ce a cikin waɗannan akwai ayoyi ababan lura Allah ya ce ga mutanen da suke da tunani abu na farko litaskunu ilaiha saboda ku samu natsuwa zuwa gare su abu na biyu Waje alabai na bainakum waddatan wa rahama Allah ya sanya ƙauna da soyayya da kuma jin kai da tausayi a tsakaninku kamar yadda muka ambata da yawa ma'auratanmu da yawa idan sun ji maganan natsuwa wani sai dai ya ji idan ana tafsiri a fassara amma cikin gidansa ba natsuwa me yasa saboda hanyar da za a bi a samu natsuwan bai bi ba ita ma ba ta bi ba hanyar da za a bi shi kuma ka'ida ta Allah idan ya ajiye wata ka'ida to in baka bi Allah ba Allah zai bi ka ne ka'idarsa wa aufu bi ahadi ufi bi ahadikum ku cika alkawari da yarjejeniya da yake tsakanina da ku nima in cika muku naku duk ayar da zaka karanta a Qur'ani Allah zai taimaki mumine Allah zai tallafa musu Allah zai taimaki duk inda ka ji Allah ya ambata zai bada wani gudumawa ko tallafi ko agaji ko zai kawo ɗauki dole sai kun bi shi ne dole sai kun bi shi ne dole sai kun bi Allah idan ba ku bi Allah ba Allah ba zai bi ku ba akwai ka'idodi da Allah ya ajiye game da abin da ya shafi auratayya tun daga tun daga hukunce hukuncen nema akwai abin da a nema yake gudana in kana neman mace ai ba matarka bace bai kamata ka yi maganar da zaka yi da matarka da ita ba bai kamata ka keɓanta da ita ba don ba matarka bace matarka ce aka halatta ma ka keɓanta da ita bai halatta ka taɓa jikinta ba bi halatta ka gaya mata maganar da ba za ka iya faɗansa a gaban wani ba idan aka taka waɗannan ƙa'idodi aka zo auren aka taka ƙa'idodin Allah aka zo zamantakewa aka taka dokokin Allah to kuma ba za a ga abin da ake so ba sai sun kuyansa amma matukar aka bi hanyar da Allah ya aje to za a riski alkawarin da Allah ya don Allah ba ya saba alkawari ya ce wa man aufa bi ahdihi min Allah Allah ce wa ya kai Allah cika alkawari ana samun natsuwa ana samun natsuwa ɗazu malam yake ambatawa idan aka yi aure akan tsari na addini aka dace da tafiya ta addini daɗinsa baya misaltuwa daɗinsa baya misaltuwa amma an yi aure ba bisa tsari na addini ba an gudanar da shi ba bisa tsari na addini ba zamantakewan ba bisa tsari na addini ba gidan kowa abin da ya ga dama yake ba wata doka shi mai gida da zai bi don wannan dokar Allah ce ko tsari ne na musulunci abinda ya ga dama a gidansa kawai shi za a yi abinda bai so kawai ba da a yi ba ya dace ko bai dace ba abinda ta ga dama ita ma shi za ta yi to ya za a samu muwadda da rahama a cikin wannan zamantakewa ba zai samu ba ba zai samu ba amma in aka bi yadda aka ajiye komai a gurbinsa tabbas duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata zai faru ko zai samu a cikin zamantakewan auratayya wannan abun bayi za su gan shi Allah ya saka natsuwa idan mutum yana da aure natsuwarsa ko a haka ka hange su a cikin anguwa natsuwarsu daban ne yanzu a ce ga wani shekaransa 35 ko 40 bai aure ba ga wani yaro shekaransa 17 ko 20 yi aure in ka kalle su a ido natsuwarsu daban ne nutsuwarsu daban ne jama'a mun fahimta Allah ya ce ga kuma ƙauna da Allah ke sanyawa a tsakanin ma'aurata za ka samu mutum ka je asibiti ka gani idan wadda bayi da mata bayi da lafiya yana kwanciya asibiti inda za ka je kana duba shi za ka samu duk wadda suke kula da shi a wajen sun gaji amma idan mai mata ce sai ta shekara bakwai tana jinyan abinta kuma tana zaune a jikinsa banda Allah wa zai sanya mata wannan abin a cikin zuciyarta ba biyanta ake ba amma tana kula da mijinta tana duk abin da ya kamata ta yi Allah ya ce yakan sanya ƙauna yana daga cikin alkhairi da aure ke da shi idan kai aure to kakan samu abokiyar rayuwa ta gaskiya wacce za ta ƙaunace ka wa rahama da kuma tausayawa ka duba tausayi da yake tsakanin ma'aurata ka duba tausayi da yake tsakanin ma'aurata wannan abin da zai tabbatar maka da shi cewa zaman ne mun gagara mu yi zaman yadda ya dace a duk aure goma da ya mutu aurenmu aure goma da ya mutu na mutanenmu za ka samu bakwai ko takwas ana komi da wahala ka samu aure ya mutu mutuwa ɗayan nan an rabu an tafi kenan yana da wahala kome yana nuna dama suna son juna zaman ne ba su iya ba duk auren da aka yi aka yi kome tana son sa shi ma yana son ta yaya za su zauna su mori alkhairin da ke cikin auren ne ba su iya ba to duk inda aure ya mutu a tsakaninmu goma za ka samu bakwai an yi kome amma a ce maka daga ɗaya auren ya mutu ya mutu to sai dai in na kiyayya ne jama'a mun fahimta akwai soyayya akwai ƙauna akwai tausayawa matukar an kiyaye waɗannan ƙa'idodi abin da ya kamata shine mu ji tsoron Allah a cikin zamantakewan auratayyanmu mu kiyaye ƙa'idodi na shari'a za mu ribaci dukkan alkhairai da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya a cikin zamantakewan auratayya can ma a suratul a'raf Allah ce huwallazi khalaqakum min nafsin wahida 哎。 ce huwal ladhi khalaqakum min nafsin wahida Allah shi ya halicce ku daga rai daya wannan ran ita ce ran annabi Adam alaihi salatu wassalam wa khalaqa wa ja'ala minha zawjaha Allah sai sanya mata matarta abin abokiyar zaman wannan ran Allah ce daga gare ta liyaskuna ilaiha Allah ce domin ya samu natsuwa zuwa gare shi wato duk lokacin da aka zo maganar aure zaka samu ana maganar natsuwa natsuwa natsuwa a cikin zamantakewan auratayya shi yasa inda za mu bi ka'idodi na shari'a a game da abin da ya shafi zamantakewan auratayya da kowa ya dawo cikin hayyacinsa da kowa ya dawo cikin hayyacinsa yana daga cikin albarka da amfani da fa'ida na aure shine yakan zan sanadiyar buɗin arzikin bawa daga lokacin da mutum ya yi aure to abu na farko shine Allah kuma na shirye ya taimake shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai waccar ayan da arma ya karanta mana Allah ya ce wa ankihul ayama minkum wa wasalihina min ibadikum wa ima'ikum sai ce in ya yakunu fuqara ayyughnihimullahu min fadlihi idan sun zan fakirai ba su da shi Allah ce Allah zai wadata su daga cikin falalarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa thalathatun haqqun alallahi aunuhum thalathatun haqqun alallahi aunuhum annabi yace akwai waɗansu mutane guda uku hakki ne akan Allah Allah zai taimake su hakki ne da Allah ya ɗora ma kansa cewa zai taimake su na farko almujahid fi sabilillah annabi ya ce wadda ya fita yaƙi a tafarkin Allah don ɗaga kalmar Allah hakki ne da Allah ya bashi Allah ya ɗora ma kansa cewa zai taimaki wannan bawa wal mukatab allazi yuridul ada da bawa da ya nemi fansa a gaya mishi abin da zai biya ko yayi ya fanshi kansa kuma allazi yuridul ada kuma na da niyya in aka ɗora mishi fansan zai biya fansan annabi ya ce Allah hakki ne akan Allah Allah zai taimake shi wanda ke allazi afaf da kuma wadda ya yi aure da niyan kamewa ya tsare mutuncinsa ya tsare al'aurarsa ya tsare wacce zai aura annabi ya ce hakki ne akan Allah Allah zai taimake su daga lokacin da mutum ya aure da kyakkyawar niyya daga lokacin da mutum ya yi aure da kyakkyawar niyya to ya shiga ƙarƙashin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai taimake shi yana daga cikin alkhairi da albarka na aure shine ciyarwa da mai gida ke yi duk abinda da matarka ta ci duk abin matarka ta ci a cikin gidanka ko dabino ne za a rubuta maladan sadaka kai annabi sallallahu alaihi wasallam ce dinarun an fi sabilillah dinari da ka ɗauka ka kashe shi a tafarkin Allah bayarwa kai aka je aka yi jihadi don ɗaga kalmar Allah bayarwa kai aka yi wani aiki don ci gaban addini wa dinarun an fakta hufi raqaba da dinare da ka ɗauka ma'ana dukiyar da ka ɗauka ka ba da ita aka fanshi wuyan wani bawa ya bauta ma Allah a cikin yanci wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin da dinare da ka ɗauka kai sadaka da shi ma wani miskini wadda bayi da shi wa dinarun anfaqtahu ala ahli da dinarin da ka kashe mai iyalanka annabi ya ce a azamuha ajaran wadda yafi girman lada a gun Allah allazi anfaqtahu ala ahli wadda ka kashe mai iyalanka annabi ya gaya masa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta alaiha hatta lukuma ta ja'aluha fi atik. loma loma in matarka ta yi loma kowane loma sadaka ne idan su biyu ne kaga ai sadakan na da yawa idan su uku ne sadakan na da yawa kuma in ka samu masu ci kaga ai ka sha kwana duk lomar da matarka ta yi duk lomar da matarka ta yi haka annabi ce idza an faƙar rajulu ala ahlihi annabi yace idan mutum yayi infaki mai iyalinsa fa huwa lahu sadaka wannan abin da ya infaki garetan annabi ya ce sadaka ne kaga kana da waɗansu hanyoyin shigowar ladaddaki wadda kai watakil baka ma an kara da su ba wannan duka yana daga cikin abin da aure ke ɗauke da shi na alkhairi wadda ya samu hali na aure ya yi aure wadda ya samu hali ya ƙara ya ƙara abinda ake bukata shine yana da halin da zai iya ɗaukan ɗawainiyan iyalinsa e ya yi aurensa Allah zai wadata shi Allah zai wadata shi idan an tashi a bi hanyoyi da shari'a ta amince ta lamunci idan an tashi duba wadda za a aura a dubi zaɓi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zaɓar ma kowane musulmi ba haka annabi yace ba fa alayka bi zati din annabi yace na hore ka da mace mai addini ita ma idan wadda ya zo neman annabi yace idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan wadda kuka yarda da addininsa da halayensa ɗabi'unsa ya zo neman aure wajenku annabi ya ce ku aurar mishi addini ɗabi'u masu kyau ita ma ɓangarenta akwai riwayar da ya zo fa alaika bi zati dini wal khuluk mun ho na hore ka da mai addini da kuma kyawawan ɗabi'u idan mutum ya tsare wannan ya tsare alkhairi a rayuwarsa muna roƙon Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya tabbatar da alkhairi Allah ya musu albarka Allah ya ba su zuriya masu albarka abinda nake so na ji hankalinmu a kai a takaice shine lura da ƙarshen al'amura na rayuwa ita rayuwa ba farkon ba ƙarshen kowane mai hankali abinda ya kamata ya mai da hankali shine mai zai je ya dawo a rayuwa wato yana daga cikin abinda ake gane mutum hankalinsa ya cika ya mallaki hankali shine duk abin da zai yi a rayuwa yana lura da mai zai je ya dawo a rayuwa wannan abun idan na fara shi yayi ƙarshensa yake annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kowane mutum zai mutu ne akan abin da ya rayu akai sannan ranar alkiyama za a tashe shi akan abin da ya mutu a kansa lura ka lura da irin wa'azi da Allah ke mana a Qur'ani ka lura da wa'azi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake mana a cikin sunnoninsa idan ka lura da yadda wa'azi yake a cikin alkur'ani duk lokacin da Allah ya nusar da bawa ko bayi kan wani abu to da ka samu ya ja hankalinsu zuwa ƙarshen al'amarin abu ita rayuwa ba farkon ba ƙarshen innamal a'malu bil khawatim innamal a'malu bil khawatim annabi ya ce ayyuka da muke yi ba farkon ba ƙarshen ka dinga lura da me zai je ya wannan abu da yau kake kai wannan abu da yau kake kai idan ya zam shi ne ƙarshen al'amarinka a rayuwa me tunaninka ka kaddara ba rayuwa gaba ɗayanta ba ko wuninka a ce yau juma'a yau juma'a karka yadda wannan juma'an ta ciki ce maka da sharri ka je ka kwanta za ka yi bacci ka yi chatin ɗinka na batsa ka yi abin da za ka yi kuma ka ja mayafi ka kwanta idan ta Allah ta kasance baka tsoron a ce abinka na ƙarshe da kabar duniya da shi wannan mummunan aiki baka tunanin haka a ce abu na ƙarshe program ɗinka na ƙarshe wadda daga shi sai barin duniya a ce chatin na batsa mai hankali ke lura da haka shi yasa ka lura yadda muka ambata alkur'ani duk lokacin da Allah ya zo mana wa'azi sai ka ga wa'azin na karkata zuwa ga tashin alkiyama ita rayuwar duniya ba wani abu ne ƙarshen inda za a yi tashin duniya a nan rigimar take sai ka ji Allah na izar sama'un shakkat idza sama'un fatarat idza shamsu kuwirat ata amrul lahi idza nufika fi suri ba shiga mota ko gida ko kaza shine matsalar ba yaya karshen zai zo yaya karshen zai zo kowane musulmi kowane musulmi ya ankara da haka annabi sallallahu ya ce rayuwar duniya ka ɗauke ta duk lokacin da ka ganka ya zama shine ka da kake amfanar dama da kake da shi a cikinta idan an wuni da kai karka ɗauka za a wayi gari da kai in an wayi gari da kai karka ɗauka za a wuni da kai duk abin da ake so a cimma wajen maka wa'azi shine nuna ma ƙarshen yanzu ka dubi irin su fir'auna da dukkan sauran al'ummomin da Allah ya halakar da su idan ka lura da wa'azin da Allah ke mana a kansu ƙarshensu yake nuna mana ƙarshensu yake nuna mana

ce wa adan wa samuda da adawa da samudawa wa ta bayyana lakum min masakinihim Allah ya ce ai wani sashi na gidajensu ya bayyana gare ku ga sunan kuna shiga tsakaninsu kuna wucewa kuna gani wa zayyana lahum shaytanu a amalahum shaydan ya kayatar musu da waɗannan munanan ayyukansu suka doge a kansu wa kanu mustafsirin Allah ce amma suna da basira da za su hangi gaskiya su ga gaskiya su gane gaskiya wa karuna Allah ya ce da karuna wa fir'auna da fir'auna wa hamana da hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat annabi Musa hakika ya je musu da hujjoji bayyanannu fastakbaru fil ardi sai suka yi girman kai a bayan ƙasa wa makanu sabiqin Allah ya ce ba su tsere ba fa kullan akadna bi dhanbihi ay kullu wahidin minhum akaznahu bi sababi zambihi Allah ce kowane ɗayan su Allah ce mun kama shi da laifin da ya aikata faminhum man arsalna alaihi hasiba Allah yace daga cikin su akwai wadda muka tura wa guguwa sune adawa wa minhum man akhadathu sayhatu daga cikinsu su akwai wadda muka kama su da tsawa ta halakar da su wa minhum man kasafna bihi al-ard akwai wadda muka kisbe kasa da shi shine karuna wa minhum man agraqana Allah ce akwai wadda muka nutsar a cikin ruwa fir'auna da hamana wa ma kana Allah liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun yanzu fir'auna akwai mulkin da bai yi ba a duniya ba mulkin da bai yi ba amma da Allah ya zo maka wa'azi sai ya nuna maka mulki irin na fir'auna ga yadda karshen sa yake karewa don da ya tsamar da shi a cikin ruwa sai ya ce litakuna liman kalfa ka aya don ka zama abin wa'azi ga wadda za su zo a bayanka Karuna mai kuɗi ne Allah da kansa a ƙur'ani ya ce ƙaruna yana da kuɗi idan dukiya irin ta ƙaruna ce kasan dukiyar karuna ɗaya daga cikin abin da alkur'ani ya ambata dukiya ce da ake kashe ta a wuraren hidima da alfahari e mutum ne mai dukiya dukiyar ta kai dukiya amma in kuna so kusan mai kuɗi ne sai an zo hawan sallah sai an zo wani convention ko an zo wani abu ga abin da zai sa dukiyarsa ta amfane shi to haka karuna a wajen hawa a wajen kece raini a nan ake kashe dukiyar allah sai ya ba da labarin ga yadda karuna ya kasance ga yadda hama ne ya kasance irin waɗannan misalsalu ga sunan da yawa a ƙur'ani waɗanda suka yi mulki na adalci irin annabi suleiman su ma shi allah ya ba da labarin shi ma ga yadda ya kai ga yadda ajali ya cin mishi kai wurare da yawa sai ka ji Allah na cewa awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim kaifa kana akibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al arda wa amaruha wa amaruha ci gaba Allah ya ce a walam ya siru fil ardi shin bayi ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba sai ya ce fa kai fa kana akibatul ladina min qablihim su je su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya ƙare shi yasa idan kana so ka more rayuwar duniya matakin farko duk layin da kake so ka ɗauka a rayuwa ka je ka ga wadda suka gama a rayu a wannan harkar za ka fi samun satan ansa jama'a mun fahimta idan kina so ki yi fim to ki je tun shekara arba'in da suka wuce akwai waɗanda suka yi fim ki je ki ga yaya abun ya ƙare idan kana so ka yi sata ko ka yi zalunci duk abin da kake so ka yi a rayuwa in kana so ka ci nasara ka je akwai waɗanda sun gama abin sun yi ritaya ka kalli rayuwarsu Allah ya ce awalam siru fil ardi shin ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba fa yanzuru fa kana akibatu ladina min qablihim su je su ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace su ya kare kanu ashadda minhum kowa Allah ce su waɗancan da suka shuɗan Allah ce sun fi waɗannan mutanen kan ƙarfin jiki a suratul a'raf ya ce wa akthara amwalan wa aulada kuma sun fi su ƙarfin tattalin arziki wa atharul arda sun bincike ƙasa an tone ta harkar noma ne an bincike ƙasa ma'adinai ne an bincike ƙasa duk abin da ake yi idan an farɗe ta sun yi wa amaruha sun raya ta sun ciyar da duniya gaba akthara mimma amaruha sama da yadda naka suka ciyar da ita gaba waja'atkum rusuluhum bil bayyinat sannan manzanninsu sun zo musu da hujjoji bayyanannu Allah ce sai suka yi fada da su Allah sai ya halakar da su fama kana Allah yazlimakum Allah bai musu haka don ya zalunce su ba walakin kanu anfusahum yazlimun Allah ce sai dai su suka zalunci kansu Allah sai ce thumma kana aqibatal ladhina asau asu'a Allah ce sai karshen waɗanda suka yi mummunan aiki Allah ya ce ya zan mummuna to dama karshen a nan take karka yadda karka yadda rayuwa ka sake jiki akan abun da ba daidai ba ne za ka sha mamakin rayuwa karka yadda ka sake jiki ma rayuwa a kan abin da yake sabon Allah ne duk abin da ka san sabon Allah ne ba daidai ba ne ka daina ka daina abin da ka samu kanka na aikin alkhairi ka dage ka doge ka ci gaba da neman taimakon Allah ya tabbatar da digadiganka duk abin da ke damun ka a rayuwa in ƙarshe ya yi kyau ka ci ribar rayuwa idan karshe ya yi muni asara da nadama ta tabbata wadda kuma ba za ta iya magance kowane irin al'amari ba karka yadda rayuwa karka yadda mutuwa ta ɗauke ka arabka ne ka zama a cikin shiri za ka zama a cikin shiri ne lokacin da ka yadda da ayyukan alkhairi lokacin da ka yarda da ayyukan alkhairi ka dinga tunani waɗannan ababa da kake yi waɗannan ababa da kake yi waɗanda ba su da kyau ka yi tunanin in wannan abun mutuwa ta cin maka a kan shi ya yi dakari ya yi dakari innamal a'malu bil kawatin innamal a'malu bil kawatin to wani har alfahari yake da mummunan aiki zalunci ne abin da yake ba daidai ba ne ka yi tunanin kar ƙarshen al'amari ya zo maka akan wannan abu yanzu gashi nan da yawa wani kidnafin zai yi ya kama mutum ɗan uwansa ya je ya tsare shi a jeji ba wajen kwanciya ba komi yana da 'ya'ya ko tana da 'ya'ya tana da komai amma kuɗi yake so kuɗi yake nema a haka wani sana'arsa a gari sayar da wiwi shi ma kuɗi yake so wani ya siyo kwaya ya sayar wa 'ya'yan mutane wani aikinsa bin kan 'ya'yan mutane yana lalata su uban na nan na tare-tare a kan tarbiyyarta wani ma zai kira ta a waya ta ce ba a tashe mu a islamiyya ba ta ce mishi ba a tashe mu a islamiyya ba duk yadda aka yi karshe sai ya kai ma ya lalata rayuwar yarinyar nan sai a dawo cikin gari kuma ana ce mishi babban yaro haka ne ina babban yaro ina babban yaro da zai bata tarbiyyar yar islamiyya idan kana so ka zama babban yaro ganin yan yaskan abuja ka je ka same su amma ka bi kananan yara wadda ake nema a yi tarbiyyar su ka je wancan anguwan ka je wancan gidan ka je wancan anguwan kai kaɗanka to idan ajali ya zo maka akan wannan mummunan aikin ya da haka ne idan kana so ka zama babban yaro akwai manyan yan iskan suna nan su ka je ka samu jama'a mun fahimta to mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abinda kike yi ba kyau ki daina duk abinda kike yi ba kyau ki kuma nemi taimakon Allah akan ki daina ki roƙi Allah shirya ka roƙi Allah shirya ka doge duk yadda ka samu kanka a rayuwa in ƙarshe yayi kyau kayi nasara talaucin ma in ka mutu ai dole ta rabu da kai haka ne to karka yadda ko talaucin ne ko talaucin ne a ce ya sa ka ratsa hanya balle wadda kuma ni'ima ne zai sa ya saba ma Allah ni'ima Allah ya mishi wadata da walwala Allah ya mishi shi sanadiyar wadatan san sanadiyar ma fantsamansa cikin sabon Allah kenan to lura da abin da zai je ya dawo kana rayuwa idan yau baka haihu ba wata gobe ko jibi kai ma da ka haihu idan baka haihu ba yau gobe ko jibi kai ma da ka haihu da ake ji a jikin abin da ake ji a jikin ɗa kai ma da ka ji idan ka ce ma ɗanka ka tafi makaranta sai ya je ya yi kilawai bai je ba sai ka je a shaida a gida in an ce ka je makarantar nan baka je ba haka suke ji so kai ma zai iso ka in ma bai iso ka ba zai iso ka in ma bai iso ka ba zai iso ka idan ka tuba ka gyara ka sha laifi in ka tuba ka gyara ka sha idan ka ga wani abu ya biyo baya to hakkin wani ne a kanka amma duk abin da ke tsakaninka da Allah in ka tuba ka gyara to wannan abin Allah ya yafe kuma wannan abin ya wuce idan ka wa man ya'mal su'an Allah ce duk wanda ya aikata wani mummunan aiki aw yazlim nafsahu ko ya zalunci kansa ta hanyar watsi da dokokin Allah thumma yastaghfirullah sai ya nemi Allah gafara Allah ya ce yajidillah gafurar rahima zai samu Allah ya yafe komai da komai jama'a mun fahimta saboda haka lura da abunda zai je ya dawo a rayuwa duk abin da ka tashi ka yi nazarin ƙarshen abin fata dabbar ba aƙibata ka tsaya ka kalli ƙarshen al'amari wannan abun na mutunci ne ko rashin mutunci wannan abun ya dace ko bai dace ba wannan abun daidai ne ko ba daidai ba ne idan aikin alkhairi ne ka shuɗe a kansa ka yi haƙuri ka dage akwai albishir a gaba gare ka idan mummunan aiki ne ka yi haƙuri ka danna zuciyarka ibnul qayyim yace yana daga cikin abin da ke nuna cikar hankalin mutum shine ya zama hankalin zai iya rarrabe wa mutum abin da zai amfanar da shi da abin da zai cutar da shi idan hankali ba zai iya rarrabe wa mutum abin da zai cutar da shi daga abin da zai amfanar da shi ba to hankali bai yi rana ba shi yasa idan aka tura yaro makaranta ya je tsaya ya laɓe yana wasansa ko yana ƙwallonsa a hanya sai a ce bayi da hankali me yasa saboda yanzu hankalin ya gagara ya bambance mishi tsakanin karatu da wasa idan kai ma aka ce hankalinka ba zai iya rabe maka tsakanin abin da zai cutar da kai da abin da zai amfanar da kai ba ai hankali bai yi rana ba yace kuma ko da. hankalinkan zai iya bambance maka ya rabe maka tsakanin abin da zai amfanar da kai da abin da zai cutar da kai amma ba za ka iya tursasa kanka barin abin da zai cutar da kai din ba kuma ba za ka iya tursasa kanka zai kema abin da zai amfanar da kai din bai ce hankalinka bai amfani ka ka gano wannan abin cutarwa ne da shi zai cutar da kai ka san wannan abin zai cutar da kai amma ka gagara ka rabu da shi wannan ka san abu ne mai amfani yana da alkhairi amma ka noke gabarin zake mishi to hankali shine ya bambance maka tsakanin abin da zai cutar da kai daga abin da zai amfanar da kai sannan kuma ka iya jan kanka zuwa ga abin da zai amfanar da kai da kame kanka gabarin abin da zai cutar da kai to ka mallaki hankalinka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 yan uwa mun saurari nasiha a mai kama hankali ta fahimta daga bakin malamin mu malam Ahmad Tijani Yusuf Guruntu Allah ya saka mishi da alkhairi a muna amfani da wannan dama wajen bawa al'umma haƙuri a sakamakon wannan guri namu yadda Allah ya jarrabe mu da zafi wanda ko ɗazu bayan juma'a muna tattaunawa da su malam Ahmad Gombe da su Dr. Talla akan cewa lallai dole mu samar da wata hanya da za a sassauta zafin wannan guri wallahi insha Allah so a taya mu addu'a Allah ya bamu basira da tunanin hanyoyin da za a bi wajen ganin cewa an sassauta irin zafin da yake wannan guri Allah madaukakin sarki ya saka muku da alheri amma dai mu sani dama shi addini ba ana yin sa ne cikin daɗi da walwala ba dole wataran sai an sha wahala wala Allah wani rabansa da ya haɗa zufa ka shirɓan to an ɗauki wani tsawon lokaci ko ba haka ba to tunda a cikin al'amarin Allah ne ka samu wannan to ka gode wa Allah wannan ma wani bangare ne na jarrabawa da kuma cikar lada insha Allah ta'ala saboda haka ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri yawwa Allah maɗaukakin sarki ya ba mu haƙuri ga baki daya so abu na gaba akwai sannan abu na biyu muna marhabun lalai da manya-manyan baki da muke wannan guri wanda gaskiya ba zan iya bin kansu kowa sai na ambaci sunan shi ba amma dai daga cikin malamanmu akwai shi malam ahmad muhammad gombe muna tare da shi akwai dr abubakar talle muna tare da shi dr abubakar idris talle kenan sannan akwai ainihin wato malam abubakar muhtar yola sannan muna tare da dr gana sannan muna tare da dr saniya kubu shi ma muna tare da shi a wannan guri muna tare da malam hamma adama shi ma duk muna tare da shi a wannan guri muna tare da uban amarya alhaji adamu fi'e sannan muna tare da alhaji habu goje da dai shauran manya-manyan baki wanda gaskiya ba zai yi sai na ta ambato su ba suna da yawa ga wasu ma a na ban ma san sun iso ba da dai shauransu allah ya saka kowa da alheri allah kuma ya biya kowa da aljanna yanzu za mu saurari lacca ta biyu daga bakin malam abubakar muktar yola yau dai mun haɗu yauwa yau mun haɗu da tafsiri da kuma fikihu insha Allah ta'ala so an mana fikihu an mana tafsiri yanzu wala Allah kuma za a farke mana wasu hukunce hukunce na fikihu kuma wala Allah a ji wace irin kalan mata za a aura doguwa ce ko fara ce gajeruwa ce ko malam zai zo zai bayani insha Allah ta'ala malam bismillah fa ya tafaddali sheikh masruran mashkuran ma'juran insha Allah Allah ya saka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 Masih ya Ah, a gaskiya ni ba wai mai wa'azi ba ne ni mai gayyata mai wa'azi ne wannan aure auren 'ya'yanmu ne kuma duka ɓangare guda biyu shi yasa muka gayyato shekh ahmad tijjani guruntun domin ya zo ya mana wa'azi ya tinatar da mu saboda wa'annan aurarraki. shi alhaji adamu pa amini na ne kuma da ya nemi a yi wa'azi na ce to ai mukan iyaye ne saboda haka ya kamata mu gaito sheik ahmad tijjani guruntu ya zo ya mana wa'azi kuma alhamdulillahi muka gayyace shi kuma ya amsa mana gayyata to wanda zai auri 'yarsan shi ma ɗana ne abdullahi alhaji muhammad alajiyar ɗan wana ne a matsayin ke a wurina kuma ni na je na tambayi auren aka bani yarinyan ko aka ba shi ta ɓangare na sannan bayan shi akwai wansa abubakar alhaji muhammad alajiyar wanda shi ma zai yi aure shi ma ɗanmu ne so auren suna da yawa saboda haka muka ce ya kamata mu gaito babban malami ya zo ya yi mana wa'azi kuma Allah ya saka masa da alkhairi na ji daɗi sosai da ya amsa wannan gayyata kamar na ji daɗi sosai yadda shi alhaji adamu pa ya yi tunanin a zo a yi wa'azi a tunatar da mutane an yi wa'azi da yamma wa mata a musu gargadi an koya musu zamantakewa na aure da tarbiyyar yayansu sannan gashi kuma an zo an yi mana magana akan aure da kuma gargadi na yanda ƙarshen duk wanda bai riƙe addininsa ba zai kasance na rayuwa Allah ya saka masa da alkhairi to amma an ce na yi taliki bai kamata na ajiye ban ce wani abu ba mala ya mana magana kan mahimmancin aure daga cikin mahimmancin aure shine ubangiji subhanahu wataala ya sanya aure ya zama ibada duk da cewa akwai jin daɗi a ciki kafuri ma yana yi arne ma yana yi wanda bai da tsoron Allah ma yana yi saboda akwai jin daɗi na rayuwa a ciki to amma shi musulmi na gari abin da yake dubawa falalan da ubangiji subhanahu wataala ya sa da ladan da yake cikin aure wanda shine wanda zai wanzu masa har zuwa alkiyama amma jin daɗi na rayuwa na auren shi iya a nan duniya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aure annabawan Allah sun yi aure inda a ce aure ba ibada ba ne ba sunna ba ne ƙila da annaba ba za su yi ba sannan wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun je sun tambayi iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da wato ayyukan da manzon Allah yake asirrance su yi koyi da shi da matan suka gaya musu sai suka rena aikin sai suke ganin kai su za su iya yin fiye da haka suka ce manzala sassama ya takaita akan wannan ne saboda shi an gafarta masa zunubansa ya san an gafarta masa to tun ba mu je ko ba yanzu mu mu yi koyi ma da abin da manzala sassama ya yi ba ma iyawa amma wasu masu himma kuma suna gaya musu kaɗan ma za su iya yin fiye da haka sai ɗaya daga cikinsu su ce, ni daga yau ba zan sake bacci da daddare ba qiyamul layli kawai nafila ɗaya ya ce ba zan sake yin azumi ba ai ba zan sake cin abinci da rana ba azumi zan dinga ta yi har abada ɗaya ya ce ba zan yi aure ba har abada sai manzo sun sai ji labarin ga abin da suka faɗa ya kan mimbarin sai ce me yake faruwa ne mutane suke ce wasu mutane suke cewa kaza da kaza fa inni atqakum wa akhshakum lillah na fi ku jin tsoron Allah kuma na fi ku ganin girman Allah subhanahu wa ta'ala walakinni asumu wa ufdir wa aqumu wa anam wa atazawwaju nisa faman ragiba an sunnati falaysa minni amma duk da haka na kan yi azumi wataran wataran kuma na sha ruwa ya zama bana azumi tare cewa na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin girman Allah sannan ina yin qiyamul laili kuma ina bacci sannan ina auren mata duk wanda ya kyaman sunna ta baya tare da ni kaga aure kenan sunna ce ta manzala sa sama in haka kawai ka kyamace shi ba wata lalura ba ba wani dalili ba to baka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wannan hadisi yana mana a sai aure ya fi qiyamul layli a sai aure ya fi yin azumi na tadawwu ilada tunda inda azumin ya fi da kiyamun layl sai a basu su yi ta kiyamun layl su suna ta nafifili na azumi amma sai aka ce a ku ji tsoron abin nan ku yi aure don na fi ku tsoron Allah kuma ina aure shi sa Allah ta'ala ya sa lada mai yawa a cikin aure wanda baya ba raka yi lissafa ba Sheikh Ahmad Tijani guruntun ya mana misali na ciyar da iyalinka da kake yi lada za a dinga baka iya adadin ciyarwan iya adadin ladan da zaka samu to ga kuma maza sun ce wa fi buɗe a hadikum sadaka shine ma abun mamaki in ka sadu da iyalin naka ma za a baka ladan sadaka har wani ya ce ya rasulallah a ya aduna shahwata fa yakunu lahu ajr ya mutum zai biya bukatan sai ji daɗi kuma a ce zai samu lada maza sun ce to da ka je ka aikata haramun ka yi zina ba za a rubuta maka alhaki ba ne yace to yace wa kazalika idza ba a fil halal so da ka saduwan ma lada ne murmushin da kake mata lada ne sakin fiskar lada ne tabassumuka fi waje ake kada ka sadaka la taqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka bi wajhin dalik tabassumuka fi waje ake kada ka sadaka ko namiji kai wa murmushi ko ka sake masa fiska za a baka ladan sadaka ballantana ballantana matarka duk wani abu da kake na matidima na yau da gobe da faranta mata rai da kake da asiri da ka rufa mata dukkanin salada ne to kaga kasancewan aure ibada ne yana nuna maka mahimmancin mahimmancin aure sannan na biyu akwai hikimomi da ke cikinsa hikima ta farko shine samun ɗa ɗa na halal wanda za ka yi alfahari da shi ka nuna shi a ko'ina ka ce wannan ɗana ne ko wannan yata ce ba ka jin komai amma inda ta hanyar haramun ne ba za ka taɓa yadda a sani ba sai dai in asirinka ya tonu kawai sannan ɗan nan kuma zai amfane ka duniya da lahira idan ya zama nagari don manzal sama ya ce inna atsayaba ma akalar rajulu min kasbihi wa inna waladahu da min kasbihi mafi tsarkin abin da zaka ci shine abin da ka nema da hannunka ba wanda aka baka kyauta ko sadaka ko alfurma ba yace to ɗanka ɗan mutum yana daga cikin abin da ya nema da kansa kai ka auri uwarsa kai sababin zuwansa duniya ka tsaya akan tarbiyyarsa shi yasa da ubangiji ta ce wa allaisa lil insani illa ma sa'a ba a baka ladan wani aiki sai in kai kai da kanka aka ce sai dai na ɗanka ko bai baka ba za a baka idan ya aikin lada aka bashi miliyan ɗaya to kai ma za a baka lada miliyan ɗaya idan su goma ne aka ba su miliyan goma miliyan ɗaya kai kuma za a baka lada miliyan goma saboda ɗanka ne kai kai sababin zuwansa duniya sannan kuma zai zame maka kariya kariya a nan duniya ya taimake ka a rayuwarka ya taimake ka ya ɗauki ɗawainiyanka a lokacin da kai ka gajiya kamar yadda ka ɗauki ɗawainiyansa a lokacin da yake da rauni idan nagari ne zai riƙe iyayensa sannan yana zame maka daraja da mutunci a ce wane ɗanka ne ko kuma wacce ‘yarka ce sai ka ka samu daraja wa kan abin kad ala bibnin zura sharafin kama ala bi rasulillahi adnan da yawa uba yake samun ɗaukaka da sababin ɗaukakan ɗansa ɗanka ya samu ɗaukaka sai ka samu ɗaukaka za a saurara maka wani yana so ya walakanta ka ko ya cutar da kai an ce baban wane ne fa ko baban su wane ne sai kaga ya saurara maka sun zame maka kariya a rayuwarka sannan kuma za su cece ka ranar alkiyama idan suka zama bayin Allah na gari ba za su bari a kai ka wato ainihin wutar jahannama ba kamar yadda ubangiji ta ce wallazina sabaru ibtigha wajhi rabbihim wallazina sabaru ibtigha وأنفقوا مما رزقناهم سرا عليهم آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم الدار ubangiji ta ce waɗanda suka yi haƙuri suka riƙe addini don neman yardan ubangijinsu suka tsai da sallah suka ciyar da dukiyansu a sirrance da a bayyane suka ba da zakka suka yi sadaka fi sabilillahi waɗannan suna da kyakkyawan ƙarshe ranar kiyama ita ce aljanna ta zama kuma ba su kaɗai za su shiga ba wa man salaha min aba'i da duk wanda ya imani daga cikin iyayensu da matayensu da 'ya'yansu kuma idan suka shiga aljannan mala'iku za su dinga shiga suna ce musu bima sabartum kun samu wannan saboda haƙurin da kuka yi a duniya fanima uku badar ma da da gida na ƙarshe gidan aljanna kaga a sai idan yaron ka ya shiga aljanna bai zai barka kai ka shiga wuta ba zaka ci albarkacinsa to yanzu idan wannan shine gara wanda mutum da ya samu idan yana da 'ya'ya me zai hana shi ya aure don ya samu 'ya'yan ya samu ‘ya'ya na halal masu albarka kuma ya tsaya akan tarbiyyarsu sannan bayan nan akwai ɗebe kewa ɗebe kewa duk wani wanda zai ɗebe maka kewa a rayuwarka wallahi bayan matarka ne duk wanda zai nuna maka soyayya da ƙauna ka ji ka narke to wannan bayan iyalinka ne babanka na son ka so na tausayawa ɗanka na son ka so na girmamawa matarka tana son ka so na sha'awa kamar ta haɗe ka to kaga wannan duka da tausayawa da mawaddan kamar yadda malai ya kawo mana a karatu wallahi duk wanda bai aure ba bai san kalan irin wannan soyayyan ba bai zai taba sani ta ba kuma sai yayi aure Allah ta'ala ne yake hada abunsa shi yasa kuma ya ambaci abun aya yace wa min ayatihi ubangiji ta ce nitsuwan da ake samu a aure da nuna soyayya da ake gani a zamantakewa na aure da tausayawa da yake cikin aure a tsakanin ma'aurata ya ce ayoyi ne ga mutane wanda suke tunani wani ya ce wa ma zaƙa ɗamul aishi mallam ya kullahu habibun ilaihi ya ya sukunu duk wanda ba yi da mata da take nuna masa soyayya bai ɗanɗani daɗin rayuwa ba kaga wannan aya ce daga cikin ayoyin ubangiji ta'ala to ko don wannan ɗebe kewan ya kamata ka yi aure ko don wannan ɗebe kewan kaga yadda ake tausayinka ake nuna maka soyayya in abu ya faru da kai ka gama ta hankalinta ya tashi kamar ita ne abun ya samu sannan bayan nan daga cikin hikimomin akwai rintse ido wanda mala ya ja mana hadisin ya ma'asharar shababi ba abin da zai sa ka rintse idonka ya zama baka kallon mata ka kame farjinka kamar aure kamar aure kuma ubangiji ta'ala ya yi umarni a rintsa idon da ya ce kullil mu'mini ne ya kuffo min afsari وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا فلا يبدين زينتهن yasa na bashi ya ci gaba muhallin shahi shine ubangiji ta'ala ya ce mu'mine su rintse idon su su kiyaye farjin su kar ka dinga kallace kallace umarni ne na Allah ta'ala sannan mata su ma su rintse idon su kar su dinga kallon maza ya zo a sai an nazaratu sahamun masmumun min sihami iblis shi kallo wata kifiya ce mai guba daga cikin kibiyoyin iblis in ka harba ba za ta dawo maka da alkhairi ba za ta tayar maka da tarsatsi za ta tayar maka da gobara za ka je ka fada cikin halaka idan kana kallace-kallacen mata kullul hawadisi mabdaha minan nazari wa mu'zamun nari min mustazghari sharari wal mar'u ma dama za aini yuqallibuha fi ayunil ghidi mawqufun ala khatari yasurru muqlatahu madarra muhjatahu la marhaban bi sururin adabi darari yace duk wani tartsatsi duk wani wato abun nan abubuwa na barna na fasadi to farkon su kallo ne kamar yadda wuta daga tartsatsi take tashi idan ka jefa idon ka can ka jefa can ka jefa can to idon ba zai ja maka da alkhairi ba idan mai kallon mata to zai je fada cikin haramu sun ce nazaratun fabtisamatun fasalamu fakalamun famau'idun faliqahu farko zaka fara kallo ne in ka kalle ta ta kalle ka sai ta yi murmushi kai ma kai murmushi sannan sai gaisuwa ina kwana lafiya sannan sai magana ko ka mata tambaya ko ita ta maka sannan sai a yi ina za a haɗu sai a je a yi lalata kaga dai kallon shi ne ya haifar maka da wannan to mutumin da yake da aure Allah yana tsare shi daga kallace-kallace matukar ya yi auren don ya kame ne yanzu an mala ya karanta mana hadisin duk mutumin da yake son ya yi aure don ya kame Allah ta'ala zai taimake shi shi yasa uquban da ake wa mazinaci ya zama tana da bambanci tsakanin mai aure da wanda bai da aure wanda bai wanda da aure aka ce amar bulala ɗari kawai ubangiji ta ce azzaniyatu wazzani ubangiji ta Allah ya ce mazinaciya mace da mazinaci namiji a musu bulala ɗari ba ne daga wajen Allah ta'ala bulala ɗari za a musu idan ba su taɓa yin aure ba amma wanda ya taɓa yin aure me aka ce a masa a masa jifa har ya mutu ah to ba yana da mata ba ya kamata ya rintsi idonsa ma ba maganan ya je ya lalata ba yana da inda zai biya bukatansa manzon sa ya ce idan mutu ya kalli mace sai ya ga ta masa sha'awa ya koma wajen matar sai biya bukatansa fa inna bub wahir farjin duk iri ɗaya ne to amma sai ya ki ya je lalata shi kuma ubangiji ta'ala sai ya ce za a masa jifa kamar yadda Allah ta'ala ya ce arama Allah ta'ala ya ce za a jefe shi <laughs> da mana <laughs> to kaga gangaren kenan ya haddace Qur'ani gaba ɗaya san babu ayan a cikin Qur'ani amma kuma aya ce a cikin Alƙur'ani Allah ta'ala ya shafe ta ya shafe karanta ta amma kuma hukuncin ta yana nan ash-shaykhu wash zanaya farjumuhuma albattata nakala min Allah wallahu azizun hakim wanda ya taba aure namiji da wanda ta taba aure mace idan sun yi zina a jefe su yanke kar ku tausaya musu ukuba ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala jefe su za a yi manzo ma yace al-bikru bil bikri jaddu mi'atin wa taghribu amin wa thayyibu bi thayyibi jaddu mi'atin wa rajam saurayi wanda bai taba aure ba da budurwa ce bata taba aure ba in sun yi zina za a musu bulala ɗari sannan a ɗaure saurayin shekara ɗaya wasu malamai sun ce ita ma budurwa a ɗaure ta shekara ɗaya amma imam mali ya ce a'a akwai abin tsoro wanda ya zina bayan ya yi aure da wacce ta yi aure so kuma a musu bulala ɗari a jefe su har su mutu to bulala ɗari sai aka soke shi saboda wa'inda maza su ya musu hukunci na rajamu bai musu bulala ɗarin ba aka ce an soke wannan amma jefewan yana nan saboda haka su shi kisa ne hukuncinsa kawai to kana da mata ne kallace kallace zaka yi ina zaka je ka jefa kanka zaka je ka jefa kanka a cikin halaka dama daga cikin hikimar auren shine ya zama karin tsi idon ka baka kallace kallace shi yasa don Allah ka dinga sayawa matarka kayan kulliya su ma na wajen kulliya ne kawai kuma mace ko tana da muni in ta yi kulliya za ta yi kyau aw man sha'u fil hilyati saboda haka dama ita mace a cikin ado take tashi saboda haka za ta yi ado idan adon bai cika ba ta cika tashi da in kyan bai cika ba ta cika tashi da ado in kuma kyan ya zama cikakke shikenan sun ce wa malhulu illa zinatun min naqisatin yutammimu min naqsin idza kana aksara wa amma idza kana jamalu muwaffaran kamithlihi lam yahtaj ila an yusawwara ado dama na wanda kyanta bai cika ne, sai cika ta mata kyanta amma in adon ya zama cikakke ba bukatan kuma a adon ko ba ta yi ado ba ma ado ne to ko mummuna ta in ta yi ado wallahi za ta yi kyau baka ganin amaren yanzu don Allah za ka gane mai kyau da mara kyau duk amaryar da aka ɗauko za ana biki aka zo ana bikin da za a yi don Allah za ka gane mummuna ce an shafe ta kawai ta zama duk ɗaya matan amaren ma ya kaga duk sun yi kama da juna to ai kwalliya ce ba wani abu bane to don Allah ka sayawa matarka kayan kwalliya <laughs> Ka dinga yi maka kwalliya kana kallo domin me domin ka rinsa idonka ka daina kallace kallace ka ji kana son ta a ƙarshe ko kusa da ƙarshe aure an gina shi akan soyayya duk wani abubuwan idan akwai soyayya to nan ne zaka samu kwanciyar hankali a cikinsa mala ya kaya mana fanki mata ta balaku kaga sai in kana so zaka aura ita ma sai in tana so aure akan kiyayya musulunci bai yadda da shi ba don bai zai biya maka bukatan da kake son ake son abin da ya biya maka ba shari'a tana son ka kame tana son ka tsaya akan matarka wal yasaka baitu iya kan matarka ka tsaya aka ka tsallaka to idan babu soyayya ai zaka iya tsallaka. shi yasa aka ce ka duba wace ce ta maka wanda ta maka kuma kyan kalaka kyan wani ba kyan wani bane kai wacce ka gani kake cewa ba ta da kyan wani kuma ita ne ta masa kyan wacce kake gani tana da kyan wani kuma ba ta masa kyau ba to sai ka duba kai mata bala kuma aka ce wanda ta yi maka kyau sai ka aura wani ya zo ya ce manzo sama ya rasulullahi dina neman aure sai ya ce a nazarta ila ka kalle ta ya ce a unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dima bainakuma ka je ka aure ka je ka kalle ta domin ka kalle ta wannan shine zai sa a samu danko na soyayya tsakaninku har ma ya ce ya nemi mata daga ansara ce unzur ilaiha fa inna fi ajil ansari shay'a ka je ka kalle ta cikin idon an sarawa akwai wani abu to me yasa shari'a ta ce ka kalli wanda zaka aura ne tare da cewa an ce ka rintse ido saboda kallon dai sa ka ji kana son ta ba bari ba ka wani sirri kar ka yadda zuwa ɗaya ka kalli yarinya zuwa ɗaya ka ce bata maka ba in ka dawo ka sake komawa eh, ka sake komawa in ba haka ba za ka yi nadama daga baya in ka da ita a hanya za ka ce ba wacce ka je ka kalla ba ne saboda lokacin da kaje kan kaje je kila zai ce abin nan abin nan shaidan yana riya maka a zuciyanka kamar zaka ga wata balarabiya ne da ta faɗo daga sama kaga ka sai ka dau sai wannan kin ma gaba ɗaya sai bishe lokacin da kaje zuwan farko amma daga ba in ka sake koma sai ka gane a sai yarinya ce mai kyau in ka ƙara komawa don zumunci sai ya ƙaru to amma a bi ka'ida kuma irin ta shari'a la yakhlu adukum illa kana zalisa Umar. kada ka ta da ita kai kadai a wani wuri inda ba a gani ku to kaga kallon nan yana da kyau shi yasa ta shari'a ta ce ai tare da cewa asali haramun ne to ka ka auri wacce ta yi maka wacce kake so don in akwai adawa a cikin aure to ba a jin daɗin aure kuma ba za ta iya kame ba za ta iya sa ka kame ba Karshen ta za ka je ka yi zina ita ma in ba ta son ka za ta iya zuwa ta yi zina So da haka sai an gamsu da juna an yadda da juna shi yasa musulunci ya hana auren dole ba a yi wa mace auren dole ba a yi wa namiji auren dole in an yi ma za a iya warware shi in dai ta balaga ko kuma a ce ba zawara ce a ƙarshe mala ya tunatar da mu akan mu ji tsoron Allah tsoron Allah shine babban al'amari duk wani abu da za ka yi a rayuwanka wallahi tallahi bayan tsoron Allah ne shi zai jagoranci rayuwarka ka samu nitsuwa a cikinta sannan kuma ya kai ka aljanna idan an je lahira shi yasa ubangiji ta lafiya allazina amanu ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li ya ku waɗanda kuka imani ku ji tsoron Allah mutum ya dubo ne ayyuka ya yi a rayuwarsa ta nan duniya wanda ranar alkiyama zai ci su? kana ta tara abin duniya kana ta neman mulkin duniya kana neman ɗaukaka to addinin ka fa to tsoron Allah ka fa yaqulu almar'u fa'idati wa mali wa taqwallahi aula mastafada duk abin da kake tattarawa da duniyan nan bai zai iya isan ka ba tsoron Allah shine abin da zai yi gadi ɗinka kuma shine zai jagorance ka zuwa lahira kuma duniyar ma in ka same ta wallahi akwai tsoron Allah ka fi jin daɗin ta ka fi cin ta mari'an a nitse baka da tashi hankali amma in babu tsoron Allah ka sani cewa kana cikin damuwa ba za ka mori rayuwar yadda ya kamata ba a ya jami'ar duniya lighairi balagatin liman tajma'u duniya wa anta tamutu ya mai tattara duniya alhalin ba za ka iya samu. abun da kake bukata gaba daya ba rayuwan wa kake tara duniyar ma zaka mutu ai buri baya karewa wa mal mar'u ma damat hushashatu nafsihi bi mudriki al khudubi wala ali in dai da wanjin ranka to wallahi ba zaka cimma cimma burinka ba kuma ba za ka takaita ba za yi buri to sai ka takaita burin ka yi abu ka daidai gurgudu ya zama tsoron ka yarin jayi kwaɗayin duniyanka manzo Allah sassuma ya ce ya kulubnu adama mali mali mali وهل من ماله إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأبقى وما فما سوى ذلك فصاحب وتارك للناس kana cewa dukiyata dukiyata dukiyanka kan ba abin da ka ci ya kare ba shi ka mora ai ko ka daura in tufafi ne ya tsufa ka more shi ko ka ba da sadaka wanda zai wanzu ranar alkiyama ka samu ladansa duk abinda da ba nan ba za tafi ka bar wa magada za tafi ka bar wa mutane to abin da tafi ka bar wa mutane shine zai ruɗe ka ka fifita shi akan abin da zaka je ka tarar wanda har abadan abada zaka ci zaka ci gaba da moransa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa so da haka ya kamata mu ji tsoron Allah duk abin da zamu yi addinin mu shine a gaba tsoron Allah shine jagoran mu abin da ya hada mu anan addini ne aure ne biki ne wasu suna nan in suna yi in banda sharholiya ba abin da suke yi sai sabon Allah sai cakuɗa maza da mata sai kiɗa da rawa kawai sai sai an mabozaranci amma sai aka ce a gayyato malamai su zo su tinatar da mutane abin da ya shafi addininsu saboda wannan aure abin da ake bukata kenan kuma alhamdulillah yanzu an waye an gane addini, rayuwar addini, ita ce addini shi yasa ko ina ana sa addinin a ciki in bikinka za ka yi ma ka shigo da addini wata wata abu naka sai ka shi komi naka na rayuwarka ka sa addini a ciki don a samu albarka a cikin al'amari wannan shine abin da ya kamata mu sa a gaba kuma malamai suna wa'azi ko ina ana sauraro gidajen rediyo talabijin tv gida social media a wayoyinka ga sunan ko ina don Allah ka dinga sauraron karatuttukan malaman nan domin ka tsaya ka fahimci addininka kuma ka ƙara tsoron Allah a zuciyanka duk lokacin da aka maka aka tinatar da kai to tsoron Allah ka yana ƙaruwa ne imanin ka yana wannan majalisi majalisi ne na ƙarin imani duk inda ka je wurin wa'azi to kana kiwo ne a dausayin aljanna kamar yadda hadisi ya zo wai za marartum bi riyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadil janna qala hiya dhikr inda ake zama ai karatu sahabbai mutum zai kama hannun dan uwansa ya ce idlis nazzat imanan idlis sa'atan nazzat imanan mu dan zauna awa ɗaya don Allah mu ƙara imani sai su yi ta tattaunawa kan abin da ya shafi lahira kan abin da ya shafi addini mala'iku suna shimfiɗa fukafukansu ga wanda ya zo neman ilimi to wannan albarkan don Allah karka bari tana kyale ka duk inda ka je ana karatu Allah ya ce annabi ya ce ka je ba abin da ke ƙara imani kamar irin wannan majalisi irin tinatar wanda Sheikh Ahmad Gurutu ya mana ɗazun na tsoron Allah kowa ya ji a ransa imaninsa ya ƙaru kullum in kana jin wannan yaya za ka ji imanin ka yana karuwa kada duniya ta ruɗe ka ba komai bane ita wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwa ce ta ruɗi to muna fatan kowa ya dawo hayyacinsa ya ji tsoron Allah addinin shi shine a gaba akan komai na rayuwarsa ubangiji Allah ya sa albarka a cikin wannan auren Allah kuma ya bada zuriya ta gari da zaman lafiya ah, Sheikh Ahmad Tijjani Guruntun da ya amsa gayyatar mu Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa ladan a mizanin kyawun ayyukansa kuma Allah mai da shi gidansa lafiya Allah rammansa malam Zaharuddin Allah ya saka masa da alkhairi ya mai da shi gida lafiya baban amarya da ya gayyato mana wannan bujumin malamin Allah ya saka masa da alkhairi alhaji Adamu Fi'a. Allah ya yawaita mana irin ku masu bukatan karantar da al'umma da yada addinin musulunci da sawa mutane tsoron Allah a Sheikh Adam Albani mai masaukin baki Allah ya saka maka da alkhairi a bisa himma da kokari da kai ta yi shige da fite da hidimomi Allah ya saka maka da alkhairi da nasihun da kake yi muna jin duk abubuwan da ake a masallacin nan Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu a malam abubakar muftar yola da allah jama'a ya hakuri a saurara akwai masu gaggawar ɗaukar mashin bari ma fara da ita yan hizba kar ku bar kowa ya ɗauki mashin ko mota sai an tashi to saboda haka da allah yan hizba kar su bar mutum ko ɗaya ya ɗauki mashin sai an yi sallah an sallame a cikin nutsuwa kowa ya fara ɗauka don da irin haka ne ake samun waɗanda ba su da tsoron Allah suke yi mutane sata takalma da mashina da haka don Allah jama'a kowa ya bada haɗin kai ya haƙuri mu ƙarasa saura iris insha Allah ta'ala mu tafi aljanna gaba ɗaya insha Allah muna godiya ga Allah da Allah ya kawo mu ƙarshen wannan lakcoci guda biyu da waɗannan bujimayen malamanmu suka gabatar muna addu'a Allah ya saka wa kowansu da alheri a dama na faɗa ɗazu cewa mun haɗu da babban malamin tafsirin alkur'ani da kuma babban malamin fikihu to kun gije daga cikin shi malam abakar muktar yola malamin tafsiri ne ko malamin fikihu kun ji daga cikin mun ji wasu hukunce hukuncen da wala Allah tun da muke mu taba sanin waɗannan hukunce hukuncen ba daga ciki yanzu an ji cewa idan ka je ka zaka nema aure ka kalle ta sau ɗaya to kar kai gargawar tafiya to amma malamin fikihu ba zai gaya maka wannan ko ba haka bane ka ka je sau ɗaya ka ganta wani ya busuna hakan nan ba bata ɗauki kwalliya bane sosai sai ka gudu sai daga baya kuma idan ka ɗan haɗu da ita ta caralle ta cankashe kuma sai ka dawo kana cewa wallahi na yi kuskure so saboda haka sai ka game da ita ta taralle kuma sai ka ga cewa ka yi kuskure an taɓa samun wani abokinmu ya yi irin wannan jama'a ya ga yarinya aka nuna masa ita ya je suka yi magana sai aka yi rahin a ranar ta dawo daga makaranta a yamutse so ba ta ɗan yi wanka ta ɗan kintsa ba iyayen suka ɗan matsa ma akan ya yi haƙuri daga baya da ya ce a shi dai kawai ya zo su gana yana sauri zai yi tafiya da ya je ya ganta suka gaisa yana tafiya sai ya mata ta zai ce ita shi gaskiya ta yi haƙuri ya gode Allah ya saka da alheri ta ce to kenan. to ya je ya yi tafiyarsa ya dawo kusan wata biyu wata rana ya yanko ta layin sai ya ganta bai gane cewa ita bane ba ta ci ado ta barbada na kumatu da na goshi da na lebe da rawa duka sai ke tambaya wannan kan wace ce aka ci ah, ban gane ba mu gane wace ce bai ce abin ah, ban gane ta ba aka ce ba ita ne wanda su wani suka yi ma magana kace ba ka yace wallahi na yi kuskure don Allah a bata hakuri wai yi kuskuren cewa ba ta yi masa ba to wani lokaci irin waɗannan abubuwa ɗin suna da buƙatar mutum ya dinga saituwa kafin ya zartar da hukunci a kansu sannan mun ji wata magana mai muhimmanci malam ya ce mahaifiyarka tana nuna maka soyayya saboda tausayinka ɗanka yana nuna maka soyayya saboda kana sama da yana girmama ka matarka tana nuna maka soyayya saboda tana sha'awarka tana da buƙatarka dan Allah goro ina zai samu wannan na ƙarshen da Allah to malam fikihu ya karanta mana a nan gurin yana da kyau mu fahimci ina malam ya dosa ina fata ana fahimtar magana so muna addu'a Allah ya saka waɗannan malamai da alheri Allah ya biya su da aljanna da waɗannan darussa da suka koya mana Allah kuma ya bamu ikon aiki da shi abu guda biyu ne ya saura abu na farko akwai wata tambaya da aka yi wanda malam muna so ya daure ya amsa mana ita sannan idan ya amsa mana ita kuma za mu gayyaci baban amarya alhaji adamu fi'e ya zo ya yi godiya wa su malam da kuma al'umma dandazo da suka taru domin wannan wa'azi domin tsakani da allah wannan gayyata ta yi albarka ba ɗan kaɗan ba kaga dai wa'azi ne kwaya ɗaya ko mu ce kwaya biyu da na mata da na maza amma ka dubi irin ɗimbin fa'ida da albarka da aka ɗiba a cikin wannan wa'azozi to kuma shi shine sanadi saboda haka sai ya zo ya mana godiya ya kuma yi wa waɗannan malamai addu'o'i Allah ya saka musu da alheri da wannan amsawa da suka yi amma kafin ya zo malam zai zo ya zai amsa wannan tambaya insha Allah afwan malam ah, بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله kafin na fara karatu malama ya ce min ko ta tambaya da aka turo ko zan shigar da ita wurin karatu sai na manta shine ya halatta mutum ya yi wani abu da zai ɗauke masa sha'awa kwata-kwata saboda kar ya aure amsa shine bai halatta ba me yasa saboda kana neman ka haramta wa kanka abunda ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta maka kul man harrama zinatallahi lati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq karanta mana malam to kar mu sake kafa wani wa'azin fa <laughs> haram Allah ya saka da alheri ubangiji ta ta'ala bai haramta wa mumini ya ji daɗi a nan rayuwarsa ta duniya jin daɗi na halal ba kamar yadda kafuri ma yana iya jin wannan daɗin in an je lahira ko mumini shi kaɗai ne yanzu wanda ya haka kaga ya nuna yana kyaman auren ne kuma ga can wancan hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman ragiba an sunnati laysa min duk wa an nikahu sunnati wa man ragiba an sunnati fa laysa aure sunnata ne duk wanda yace ba son ta yana kyamanta ba tare da ni muka ce sai dai lalura ko baka da lafiya ko ne abu ya shagaltar da kai ya mantar da kai maganar aure amma ba haka kawai ka ce wani zan ɗauke sha'awata domin kan ne aure ba a'a wannan in kai haka kai kuskure a rayuwanka ka haramta wa kanka jin daɗin rayuwa kuma ka bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kana haramta wa kanka ƴaƴa wanda su ne sababin ko babban muhimmin abin da ya sa aka ce aure tazawwajul wadudal waluda wa inni mukathirun bikum al umam yawmal kauri mata masu nuna muku soyayya masu haifuwa zan yi alfahari da yawan qur'anin al wannan an yi irin wayannan mutanen a can baya wanda suke cewa ba sa aure rahbaniya wato abin nan addinin annabi Isa alaihi salatu wassalam sai mutum ya ce bai zai yi aure ba kwata kwata sai maza su ma ya ce la rahbaniyata fil islam mu ba mu da wannan a musulunci ka ce ba za ka yi aure ba ba mu da wannan akwai wanda suka nemi izini za su dandake kansu a zamanin maza su ya hana su saboda ai da auren jin daɗi ne ko sharholiya ta rayuwar duniya ai da annaba ba su yi ba da manzon Allah sama bai yi ba yanzu abin da kake son ka ce kaman kafi manzon Allah sa sama imani ko baka kai shi imani ba shi yasa shi matan ma har tara aka halatta masa ya aura to wannan duk wanda yake haka ya ce wai zai wai zai haranta a kansa wani jin daɗi na rayuwa ko wani na abinci duk an yi irin waɗannan mutane amma jahilci ne imam ahmad aka tambaye shi aka zo aka ce ga wani nan ya ce bai zai ci ɗan itace kaza ba kamar ya ce bai zai ci abarba ba ko goba ko kuma ayaba ba aka ya ce ku tambaye shi me yasa bai zai ci ba ya haramta wa kansa ya ce wai saboda daɗin ya yi yawa yana ga bai zai iya gode wa Allah akan wannan dan itacen in ya ci ba sai ce to ku je ku gaya masa mahaukaci ne shi ruwan sanyin da yake sha kan zai iya godewa Allah hakikani yadda ya kamata a gode masa ne baka isa ba numfashin da kake shaka halittan da Allah ya maka yi maka hankali ka isa ne ka gode masa yadda ya kamata ka gode masa sai dai ka iya abin da zaka iya yi saboda haka wato wannan ya jefa kansa a cikin damuwa kuma zai yi nadama daga baya saboda haka ka ji tsoron Allah ka je ka yi aure kawai mu ba bara mu ce ka rage sha'awan ka ma ballata naka tafiyar da ita gaba daya ka je kai yi aure auren ita ce sunna kuma shine addini assalamu alaikum warahmatullahi to alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu a yan uwa shi alhaji adamu fi'e baban amarya ya ba da haƙuri cewa wallahi ba zai iya zuwa nan ya ce zai ce wani abu ba <laughs> ya ce yadda bijimayen malaman nan suka zo suka zuba karatu shi ya zo nan godiya ya ce don allah na wakilce shi in miƙa godiyarsa zuwa gare ku baki ɗaya sau don haka yana godiya yana mana fatan alheri baki ɗaya muna addu'a allah ya saka mishi da alheri Allah kuma ya tabbatar da alheri a wannan aure Allah ya zaunar da wannan yarinya lafiya a gidan mijinta subhanahu ta'ala di ya auren mana da gwagwaran nan marasa hula ya Allah a kuka ce amin to ubangiji ka ƙara auren mana da su ya Allah ya Allah masu ɗaɗɗaya Allah ka ƙara musu zama bibbiyu masu bibbiyu kuma Allah ya ƙara musu zuwa uku uku masu uku kuma Allah ya kai su zuwa hurhudu ga baki ɗaya Allah ka sa mu gama da duniya lafiya muna godiya ga kwamiti na midiya wanda suke wannan masallaci wanda karkashin su muka nemi izini suka ba da dama domin gabatar da wannan karatu Allah ya saka musu da alheri muna godiya ga tawagar malam da suka rako shi musamman shi alarma malam zaharaddin da sauran malamai da suke tare da malam wanda wani lokaci idan malam baya nan shi su suke rike majalisinsa Allah ya saka musu da alheri muna godiya ga shi ma tawagar malam abubakar muftar yola wanda su ma suka taho tare da malam domin su zo su taya shi wannan gayyata muna addu'a Allah ya saka kowa da alheri Allah ya biya kowa da aljanna don haka za mu yi sallah kar a manta ba a yi sallar isha ba idan aka yi sallah sannan sai a fita muna ƙara jaddada kamar yadda na faɗa yan hizba kar a ba kowa dama ya ɗauki mashin ko mota sai an tashi don Allah a yi haƙuri kar wani ya ce zai gaggawa ɗaukar abin hawansa sai an tashi in yan hizba suka hana ka ka yi haƙuri Allah ya samu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh